بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة بير ga watan Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara 1417 wanda ya daidai da 24 ga watan Mai 1996 a amman kwanan da yake cewa wa fi hadisin akhar a cikin wani hadisi daban man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna ma'ana ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yace wanda di ya mutu baya haɗa Allah da komai ko menene mutum ne ko aljani ne ko malami ne ko gwamnati ce ko menene ba a yadda ka haɗa Allah da shi ba fa ko uwarka ko ubanka ko wane ne ba a yadda ba Allah wahdahu la sharika lahu yake fa to manzo Allah yake duk wanda ya mutu baya haɗa Allah da komai ko menene to da halal jannata zai shiga aljanna mun gane wannan ko ai gwaranci ne da wasu suke fasarawa sai su ce ai ma ya shiga aljanna wa ya gaya maka haka ake fasarawa wa ya gaya maka kai shishigi a larabci larabci hausa ne za ka yi shishigi hausar kama baka isa kai shishigi ba sai gwaranci ya shigo balle larabci in aka ce da halal janna ma'ana zai shiga aljanna in ka ce ya shiga gashi yana yawo a kasuwar muciya za ka ce ya shiga aljanna ba kai karya ba aka ce da halal janna ai sayadkhulul janna akwai irin wannan arabiya kama addu'a sai ka ji sun ce ghafarallahu li muhammadin ba za ka fassara shi da cewa Allah ya gafarta Muhammadu ba sai ka ce Allah ya gafarta Muhammad addu'a ce ghafarallahu rahimakallahu rahima ba fi'ili madi bane ma'ana ba past tense ne to past tense kamar ya faru ko to amma a arabiya ba haka abin yake ba ma'ana mustaqbal ne abin da yake zuwa ne future tense ne haka zai zo haka nan ya zo da halal jannata zai shiga aljanna ba wai ya shiga ba mun fahimci wannan da kyau ko akhrajaha muslimun fi sahihi al-imamu muslim ya fitar da wannan a cikin littafin shi as-sahih ma'ana waɗannan hadisai gaba ɗaya wa ziyadatu fil hadith al-awwal inda ibn hibban amma ƙarin da ya zo a cikin hadisi na farko shine man kana akhira kalamihi la ilaha illallah inda al-mauti dakhala al-jannata yawman min ad-dahr wa in asabahu qabla zalika ma asaba sauran farkon hadisin imam muslim ya ruwaito shi amma wannan ƙarashin da ya saka shi a kausi to muslim din ya ruwa ibn hibban ya ruwaito shi shi kuma amma sai ya ce sai ka duba shafi na 700 da 19 sai ya ce mawarid to wani littafi ne mawarid الإمام ابن حبان يا للتافي صحيح ابن حبان كو صحيح والإحسان لابن حبان هكا يناشي للتافي سي الإمام نور الدين علي بن أبي بكر الحيثمي سيزو سيي dubi wannan littafi na ibnu hibban sai ga ai akwai wasu hadisai waɗanda ya kamata a ce waɗannan hadisai ainihin wato sauran malamai da suka sharɗanta wa kansu sahih sahih kamar Bukhari Muslim Ibn Khuzaima da makamantan sun fitar da su amma ba su fitar da su ba to shi Ibn Hibban yana da waɗannan hadisan kuma sahihai ne sai zo sai shi ya ware na Ibn Hibban ɗin ma'ana ƙarin da aka samu ibn Hibban yana da sahihan hadisai wanda Bukhari da Muslim da ibn Khuzaima ba su da shi kuma sahihai ne to shine sai ya sa mishi mawaridu zam'an magangarar mai jin kishi ila zawaid ibn Hibban zuwa ga ƙari da ibn Hibban yake da shi akan sauran hadisai na malamai da suka yi sahih ko mun fahimta kama a ce Bukhari ya fitar da hadisai sahihai ai haka abin yake muslim haka ibnu hibban haka to ibnu hibban yana da wasu hadisai sahihai wanda ba su a bukhari ba su a muslim babu su kuma a cikin ibnu khuzaima to shine ma'anar zawaid din za ga littafi ana cewa malam muntaka kuma su yayi ta hakikin shi zawaid ibnu maja ma'ana hadisan da ibnu maja yana da su amma sauran malamai da suka yi as-sunan ba su da waɗannan hadisai shine abin da ake nufi da zawa'id ma'ana sunan abi dauda babu irin waɗannan hadisan haka sunanin nasa'i haka sunanin tirmidhi ibn maja yana da waɗannan hadisan to shine sai a littafi sai ya samu shi zawa'id ibn maja zawa'id ibn hibban to shine mawaridu zam'an ila zawa'id ibn hibban mun gane ila zawa'idi ibn hibban to wannan a ciki ne ibn hibban a ciki aka samu wannan hadisin na haka ka koma ka ɗauki as-sahih na ibn hibban ba za ka ga wannan ƙarin ba to abin da yasa a sheikh nasiruddin al-albani babban malami ne a cikin ilimin hadisi yana maka magana ne a ilmance shi yasa ba daidai bane yazo ya ce maka ibn hibban ya ruwaito shi sai ya shiru a zahirin aka ce ibnu hibban ya ruwaito hadisi zaka koma sahih din shi kenan to ba a sahih din nashi bane a zawaid din nashi ne wanda haithami yayi ko an fahimta yawwa saboda haka shine sai ya ce ka je ka duba ainihin mawaridu zam'an na sahih na ibnu hibban ma'ana ba mamaki ka duba a ibnu hibban din ka samu amma abin da ake nuna maka shine shi wannan a ina ne ya dauko wannan hadisin a cikin mawaridu zam'an to shine yace maka shafi na 719 wal bazzar bazzar ma ya ruwaito wannan hadisin shine sai sauke lamba ɗaya yace wala ha shahidun min hadisi mu'az bin jabal haka wannan hadisi akwai hadisin mu'az bin jabal zai kara mishi karfi wa sanaduhu hasanun kama bayyantuhu fi irwa'il ghalil albani yace kuma isnadin hadisin mu'az mai kyau ne kamar yadda na bayyana haka a cikin littafin irwa'il ghalil a cikin lamba hadisi na 679 wasa ya ati lafzuhu fi alamati husnul khatima yace lafazin hadisin mu'az zai zo a cikin bayani da zan yi akan alamomin kyakkyawar cikawa almas'alatu khamis almas'alatu khamisa wal 20 a cikin mas'ala ta 25 akwai hadisi wanda ibnu mu'az ibn jabalin ya ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suna tafiya da shi da mu'az sai ya ce ya mu'az ya kai mu'az duk wanda ya mutu bai haɗa Allah da komai ba zai shiga aljanna mu'az ya ga irin wannan gara basa sai ya ce ya manzan Allah in shaida wa jama'a ya ce kada ka gaya musu in ka gaya musu sai kowa ya kwanta ya ce ai ban yi shirka ba ai ban yi shirka ba sai ta sharɓo tsiya da an taɓa shi ya ce to shirka nake yi ya ce ka gaya musu to yaya aka yi muka sani ya faɗa kenan to aka ce da ya zo mutuwa ne sai abubuwa biyu suka haɗa mushi na farko Allah ya la'anci duk wanda ya ɓoye ilimi na biyu ga kuma manzan Allah ya hana shi kuma kada ya faɗa to ijtima'u dhiddaini idza ta'aradat al-mas'alatan irtakaba akhaffaha aw akhaffahuma mas'aloli guda biyu sun haɗu can dai Allah ya la'anci duk wanda ya ilimi ya ɓoye bai bayyana ba nan kuma manzan Allah ya ce kaka bayyana wannan abun to sai ga cewa na fahimci manzan Allah ya hana ni in faɗi wannan ne don kada mutane su zo su dogara ga cewa ai na faɗi la ilaha illallah ba na shirka amma waccan tsinuwar babu ta'awili da za a yi mata don haka gwamma in faɗa in kauce wa tsinuwar ya fi sauƙi shine sai ya faɗa amma tare da haka ta'assuman yana ganin kamar ya yi laifi saboda ka kalli mutane yanzu ma ba a ma fito da wannan hadisi an yi bayani ba yaya da zai mu ce ce to shirka nayi to kuma waye ya gaya maka cewa mushriki ne kawai zai shiga wuta cewa Allah ya inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika sai ce liman yasha zunubai waɗanda suke kasan shirka sai in Allah zo gafarta maka in ba ka ba sai ma ka ka a wuta wallahi in aka saka ka a wuta sakon daya sakon ɗaya wallahi daɗin da ka ji a duniyan nan na shekara ɗaya duk sai ka manta da shi Allah ya kiyaye ba sun jim sai kuma lamba ta ba da kuma jim ma'ana wannan matsala ta sha uku ta yi reshe kenan har zuwa alif da ba sannan jim to da ba da jim sai ya haɗe su a wuri ɗaya saboda zai tattauna su gaba ɗaya ne sai ya ce an yad'u lahu idan mamaci aka lakana mishi kalmar shahada la ilaha illallah idan ya faɗe ta to sai me ya gama cikawa ko to sai kuma ainihin sai su mishi addu'a wala ya ƙulu fi hudurihi illa khairan kar su faɗi wani abu a lokacin da suka zaune a wurin shi sai alheri kada daga sun ga ya cika kuma su saka ihu su hau faɗin maganganu munana a'a sai su ta faɗin ayyuka na alkhairi sannan su ne mishi addu'a ba dan komai ba a Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya faɗi wannan sai ce li hadisi ummi salama radiyallahu anha saboda hadisin ummi salama Allah ya ƙara mata yarda qalat ummu salama tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce idza hadartumul marida aw al mayyita aw al mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun أخرجه مسلم والبيهقي وغيرهما الشيخ ناصر الدين الألباني دم مغانا دي سي غا يace saboda an samu hadisi kaza littafi kaza littafi kaza kullun shine muke gaya maka ka zo ka saurara ko can nesa ka tsaya kana saurara za ka fito za ka shigo sarari in an ce maka kada ka saurara dan me a to ana faɗan gaskiya ne kai su da suke cewa ka saurara din su suna nan sun makale suna saurare akwai wanda mun fara karatu duk yaran shi zai kore su daga gidan saboda bai san a ganshi dai a waje ya fito to sai zauna a cikin gida duk sai kori yara su yi waje saboda zai ji ilimi amma kuma yana hana jama'a shi saurare zaka bambance wannan da mushrikan makka su abu lahabi su abu jahalin taro suke duk su na ƙasa da su wa'azi kada wanda ya saurara la tasma'u li hadha alquran kar ku sake ku saurari wannan qur'ani in muhammadu na karatu wal fihi ku ta iskanci kuna daga murya kuna cewa ƙarya ne ƙarya ne la'allakum taglibuna mai yiwa muryar ku da sautin ku ya rinjaye nashi ku kashe karatun shi ba a jin abin da yake faɗi abin da kafiran maka suka kenan sai sun hana saurare in dare ya kuma manzon Allah ya zauna yana karatu sai kaga sun lallaba an saba ganin ka da nadi sai ka cire an saba ganin ka da doguwar riga sai ka sa ai shara ka yi da kama kenan sai mutum ya je laɓi yana saurare yana lumshe ido yana jin daɗi yana jin daɗi turan nan su da suka kafa doka sai suka haɗu kuma me ya kawo ka to kai me ya kawo ka to da tawan banza za a yi faɗa kenan to daga yau to haramun ne kowa kada ya sace to shikenan doka ta ƙarshe shikenan wannan ya tabbatar tun da an saki doka wannan ba zai je ba wannan ya tabbatar tun da an saki doka wannan ba zai je ba sai ya ce to bari lallaba sai lallaba sai su sake haduwa haka suka rinka kan suka rinka wa kansa tanakuri to dan me za a ce kaka saurari littafin Nasiruddin Al-Albani ana karanta ko a ce kada ka karanta ka zo ka saurara mana tsakaninka da Allah duk wani dan iska ka aje shi gefe guda lokacin da kake saurare tsakaninka da Allah ka ji me ake faɗe littafin kenan wannan na Sheikh Nasiruddin Al-Albani shine wannan daya cikin littafan shi kenan ko muka ce duk abin da ya ɗaure maka kai akan Nasir Din Albani gaba ɗaya ka zo wurin mu zamu maka bayani alhamdulillahi rabbil alamin sai ya magana sai ya ce ba dan kuma ba saboda manzon Allah ya ce kaza a littafi kaza shikenan ya gama wannan mas'ala sai ya ce kaza sai ya ce saboda gashi tunda aka fara me ya kawo bai kawo dalili ba to wallahi tallahi dillita tufan shi haka suke wallahi duk wani littafi na Nasir Din Albani kuma da aka tabba'a mu ya zo hannun mu alhamdulillah sai dai wanda ba a buga ba tukuna an buga littafan shi kuwa sun fi ɗari biyar to ka je ka duba mana ka gani dan me za a ce kar ka duba za a batar da kai dan me za a ce kar ka saurara za a batar da kai gashi shine yace an yad'u lahu sai su yi wa mamaci addu'a wala yaqulu fi hudurihi illa khairan a lokacin da suke tare da mamacin kar su faɗi wani abu sai alkhairi لحديث أم سلمة رضي الله عنها سبب حديث أم سلمة الله كرامة يرجع قالت أم سلمة تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا حضرتم المريض إذا كن هلرتور من لافيا أو الميت كوكما ورمان ديمتو فقولوا خيرا وفدع الخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ملائكة سنة وآمن أكن أبو بون ضدك كيف shi yasa babu kyau in mamaci ya cika din nan a zo ana maganganun banza ko koke koke an shiga uku an lalace an shiga uku an lalace ba a shiga uku bane tukuna shi yasa aka samu damar faɗe to addu'a ce kenan duk wanda ka ji ya ce ya shiga uku to bai shiga uku bane ran da ya shiga uku ba za ta faɗu ba kamar bindiga ce duk wanda ya ce Allah ya kiyaye na ji ƙarar bindiga ya sha ne da ta same shi ba zai ji ƙararta ba sai dai gan shi a lahira kawai ana tambayar shi mun fahimci wannan ko to ashe duk sanda kake cewa ka shiga uku ka lalace to addu'a kake wa kanka mala'iku suna nan suna cewa amin duk sanda kake cewa Allah ya ji kanwa ne Allah ya gafarta mishi mala'iku suna nan suna amin amin amin suna amsawa akhrajahu muslim imamu muslim ya fitar da wannan hadisi wal bayhaqi da bayhaqi fil mujalladi thalith a cikin mujalladi na uku as-safhat ar-rabi'a wa 80 ba'da al-mi'at ath-thalitha wa ghayruhuma a cikin shafi na 384 da kuma wasu malaman su ma sun fitar da wannan hadisin to kaji yadda albanin yake kaga ya gama da wannan mas'alar ya ce kaza kaza sai ya ce annabi ya ce kaza sai ya ce almas'alatu rabi'a ashar mas'ala ta goma sha hudu wa laysa talqinu dhikra shahadati bi hadratil mayyiti wa tasmi'aha iyyahu bal huwa amruhu an bi an yaqulaha khilafan lima yadhunnu al ba'd والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال قل لا إله إلا الله فقال أخال أم عم فقال بل خال فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أخرجه الإمام أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم وقال حسين الجعفي دخلت على الأعمش أنا وزائدة في اليوم الذي مات فيه والبيت ممتلئ من الرجال إذ دخل شيخ فقال سبحان الله ترون الرجل وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه فقال الأعمش هكذا فأشار بالسبابة وحرك شفتيه رواه عبد الله بن أحمد في كتاب أبيه العلل ومعرفة الرجال بسند صحيح تسيع الشيخ ناصر الدين الألباني مسألة تقوم شاهده بامن تشيك ألقنا وممتشي إن كلمة شهادة با sai ce wa laisa talqinu zikra shahadati bi hadratil mayyit ba wai ana nufin talqin din a zo ana faɗin kalmar shahada din a inda mamacin yake ba ko kuma wanda zai mutu din wa tasmi'aha iyahu wai a rinka jiyar da shi ba abin da ake nufi ba kenan bal huwa amruhu bi an yaqulaha umarnin shi za a yi cewa wana kace la ilaha illallah khilafan lima yadhunnu al-ba'd Nasiruddin Al-Albani ya ce sabanin yadda wasu suke zato wasu na zaton za a rinka faɗanta ne a wurin mamacin har shi ma ya faɗa ko ya ce a umarnin shi za a yi me yasa na faɗi haka sai ce wad dalilu hadithu anasin radiyallahu anhu kun gani fa jama'a wai laifin albani kenan wai wai laifin albani dan menene ya kawo mutane sunna annabi suke aiki da ita to in ba haka ba me duk littattafan shi mu mun duba mun gani wallahi muna da kasar ɗin shi sun fi a kirga to menene kuma ya rage me za ka gaya mana game da shi ba inda ake gane aƙidar mutum ba kenan ka ji shi kai tsaye a cikin kasa dana magana ko kuma ka buɗe littafin shi ka gani kuma duk wani littafi na Nasir Dinal Albani da ke wurin mu duk hujja in ya kawo sai mun koma mun duba a wannan daidai ne ko ba daidai bane ba ma ta kalidanci da kowa dan me tunda Allah ya kai mu matsayin da zamu iya bincika mu gano dan me zamu mu rufe ido muna bin mutum haka in ya tura karami fa mun fahimci wannan da kyau jama'a to gashi da duk ya gama waɗannan bayanai sai ya ce dalili shine hadisin Anas ta masallacin juma wani ya miƙe ya ce to ai masu zagin sahabi sahabbai din nan to dillata tafan albani zagin sahabbai ne a ciki saboda Allah ba za ku rinka jin tsoron Allah abin da kuke faɗi ba saboda Allah ba za ku rinka jin tsoron Allah ba ba fa iya rayuwar nan ba fa kenan fa waɗannan jahilayan aka je ranar kiyama tsine maka albarka za su rinka yi wallahi tallahi ko wallahi ba a yin akadi da jahili jahili duniya da lahira dan banza ne ba a kulla alkawari da shi mun fahimci wannan ba a kulla akadi da jahili saboda kaɗai kana son kai farin jini wurin jahilai sai ka zo kawai kai ta zagin wani bawan Allah kawai wani ya miƙe ya ce ai littafin albani duk zagin sahabbai yake gaba ɗaya to gashi hadisan sa ana sai ce ana sai ce ummu salama ‘yan shi'a da ake neman a haɗa mu da su fa, ‘yan shi'a wai ake neman a jona mu da su. Ba ma mamakin irin wannan sharrin saboda ‘yan ɗariƙa sun yi farkon izala haka suka yi. Ina zaune na ji a BBC ana yakin mai tatsi ne sai wani ya ce ai ‘yan izala ne, a garin Jimeta sai ce ‘yan izala ne. Amma kowa ya san tsakani da Allah ‘yan izala daban, ‘yan tatsi ne daban, babu ma mai yaƙi da ɗan tatsi ne irin ɗan izala. Dan ba ku san tarihin abun ba ne, in ka koma tarihi ‘yan izalan farkon musulunci sun fi kowa faɗa da ainihin ‘yan tatsi ne, suwa ‘yan izalan farkon musulunci ba su ne sahabban manzan Allah ba gusar da bid'a da tsayar da sunna suwaye khawarijawan farko ‘yan tatsinan farko su ne khawarij sayyidina Ali kama sai ya rinka banka su a wuta yace wala ma ra'aytul amra amran munakkaran ajajtu nari wa da'awtu qambara nayi nayi da su nayi nayi da su ni ba Allah bane sun ce ni Allah ne na ce ni ba Allah ba sun ce ni Allah ne yace sai na kunna wuta ta sai na kira qambar wanda cikin almajiran shi yace ai ta diban su ana zubawa a wuta su ne yan tatsini to lokacin sai aka gwama sai aka ce yan izala su ne yan tatsini wai yanzu wannan sharrin ne aka samu wani cikin izala yake cewa wai Nasir Dinar Albani yana zagin sahabbai a cikin littafin shi to muna son a kawo mana littafi kwaya daya akan haka kwaya daya muna son a faɗi sunan shi ma mu muna da shi insha Allah ko kuma babu shi wallahi nan da rana ya zai zo duk inda yake a duniya bi idinillahi kawai dan kadai ba za ka iya karanta ba ko kuma baka da kuɗin saye shikenan ko kuma dan kai ba kai ka fara bayyanawa ba wai abin da yake damun su shine dan menene wane ya fara bayyanawa shi kuma ya zo ya bi daga baya to wai ya bi daga baya din dan shine ke mai ciwo na haka bari ta taɗiya kafa abin a ce ai shi ma babban malami ne har ilimin shi ya kai ya gane abin ma ba daidai bane wai neman kasuwa wurin jahilai ba a kulla akadi da jahili kullum ina faɗin wannan ai mun ga wanda ya kulla akadi da jahilai ko ranar da suka waiwayo shi sai gashi sun biyo shi da gudu ya haye manara ta masallaci ba a kulla akadi da jahili jahili dan banza duniya da lahira ba a kulla akadi da shi dalilu hadithu anas radiyallahu anhu yace dalili da yasa muka ce in an zo ba faɗi za a rinka ba za a ce mishi ne yace hadisin anas wannan ne hadisin anas yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ada rajulan min al ansar wani mutum manzon Allah ya je gaida wani mutum daga cikin mutanen Madina faqala sai manzan Allah ya ce ya khal ya kawu ma'ana in balarabe ya ce khal dangin uwa kenan to khal to kawu kenan ko sai a ce kawu waɗannan kalmomin dukkansu fulatanci ne bahaushe ina gabe da su tun da gashi mun taso a ƙasa fasa bamu je sai dai bahaushe ya ce kawu ko baffa ko goggo ko inna ko ya gwalgwal ko ya kumbo ko ya finde duk wannan menene fulatanci ne bahaushe shi ma a raye bahaushe na da nashi mu dai gashi an haife mu a ƙasa hausa ba mu sani ba wan uba dai sai dai bahaushe ce baba uba kuma mahaifi bahaushe ce baba to ba fasaha fulani sun fi fasaha kenan to haka balarabe idan dangin uwa ne ko kanin uwa ko kanin abin nan wan uwa sai ce khal ko kanwar uwa ko yar uwa sai ce khala ko wan uba ko kanin uba sai ce ammu ko wan uba ko kanwan uba ko ƙayyar uba sai ce amatu to shine manzo Allah da je gaida wannan dattijo manzo Allah yana girmama mutane sai je gaishe shi sai ce ya khal ya kawu qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah shi yasa ake san in ka tashi koyon karatu ka koyi ilimi da dukkan fannonin shi har alamomi na imla alamomi a ka'idoji na imla in ka iya sun ka zo kana karatu sai ka fi jin daɗin karatu kaga da ya ce ya hal sai ya saka alaman motsin rai ko nan sai ya saka ta haka tsaye sai mata ɗigo a ƙasa alaman motsin rai kenan bature sai ce exclamation mark ma'ana kamar kira ko ihu ko makamantan haka ya hal ai kaga kalma ce ba ana faɗin ta haka a sanyaye ba ko ya hal to sai aka sa wannan ala to in ka san waɗannan ka'idojin ka zo kana karatun hadisi sai ka ji kana jin daɗi ka zo kana karatu sai ka ji kana jin daɗi sai ka gane malam da ya faɗi wannan kalmar sai da ya dariya za ka gane suna yin dariya za ka gane malam ya ɓata rai da ya rubuta wannan kalmar duk suna rubutawa a alamomi za ka gane za ka ga alama ta mamaki ya girgiza kai san da ya rubuta wannan abin zai rubuta za ka iya ganewa in ka zo kana karatu sai kai ma ka rinka karanta haka sai ka rinka jin kana jin daɗin karatu to shi yasa imam suyuti yayi gaskiya da yace annahu wal lughatu haqqu man talab fa khudh min ar rijali la min al kutub yace da nahawu da larabci wajibi ne ga duk wanda ke son ya koyi ilimin addini yace amma ka tafi wurin malamai ka rungumi littattafai an fahimta to larabci din nan da dukkanin fannonin shi sai ka koye shi a ina ne ya kamata a sa alu ja a ina ya kamata a sa alu baki a ina ya kamata a sa alu da taɓi ina ya kamata a sa ainihin alu da suka ina ya kamata a sa alhamza duk sai ka je ka koyi wannan kuma kana fara koyo Allah zai maka buɗi zaka koya in ba haka ba sai ka shekara 60 baka iya abubuwa ba ka zo zaka rubuta wasiƙa sai ka ci awa ɗaya kana rubutun wasiƙa ka rubuta ka yaga ka share nan ka goge nan duk kilina ka cinye ta to shine sai ya ce ya khal ya kawo qul la ilaha illallah ka ce la ilaha illallah faqala sai shi dattijan ya ce ka gani faƙala duk inda aka ce ƙala sai ga an yi alamomi guda biyu haka ɗigo guda biyu a jere ma'ana zai magana kenan sai dattijan ya ce a halun am ammun ni kawu ne ko kuwa baffa ma'ana ni ɗan uwan babarka ne ko kuwa ɗan uwan babanka ne faƙala sai annabi ya ce bal halun a kai ɗan uwan uwata ne faƙala sai dattijan ya ce fa khairul li an aqula la ilaha illallah alheri ne gare ni in faɗi la ilaha illallah fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ya ce na'am alheri ne gare ka ka faɗa mahallin shahid a cikin wannan da annabi ya ce ya khaliqu la ilaha illallah hujja albani ta tabbata ko bata tabbata ba da ya ce cewa ake kace kuma gashi annabi yaya annabi yayi ba cewa ya kace ba to dokan manzan Allah ta shafa duk doka annaba fa balle ta wani malami abin da muke so ku fahimta kenan dokan manzan Allah duk wani annabi da Allah ya taba mai wahayi tun daga ran da manzan Allah ya shekara arba'in daga ran da aka fara saukar da ikra bismi rabbika a'la ko bismi rabbika alladhi khalaq ikra bismi rabbika alladhi khalaq waɗannan ayoyi biyar da suka sauka na farkon ikra'a ba su ne farkon wahayi ba tun daga wannan rana har kiyama ta tashi an soke littafin annabi Musa da annabi Isa da duk wani littafi da Allah ya saukar sai Qur'ani shine zai yi aiki har duniya ta tashi mun fahimci wannan to dokar da ta shafe dokar annabawa dan Allah ba za ta iya shafe dokokin da suka zo a karkashin ta ba na malamai ayya min babi aula Allah ya shirya da mu أخرجه الإمام أحمد إمام أحمد يفتد وانا أينين حديثي أتكم مجلدي نأكو نلتافين شاء المسند شافي نتري إيدا همسن دا بيو da kuma shafi na ɗari ɗaya da hamsin da hudu da kuma shafi na ɗari biyu da sittin da takwas bi isnadin sahihin da isnadi mai inganci ala sharti muslim a bisa sharatin muslim hadisi ne sahihi kaji yadda albani din yake abu imamu ahmad ibn hanbali baya ɗaya cikin malaman fiqh na musulunci namu na ahlus sunna to ga albani ya kafa hujja da shi kuma za ka ji yana ta kafa hujja da su sa'id ibn musayyib malaman imam malik da su imam malik shin duk sa'an da ka daga wannan littafi na ahkamul jana'iz dan kadai kana kiyayya albani kadai kana kiyayya albani sai ka ce duk wannan abin da ke ciki ƙarya ne duk kai zagi ka zagi har tsiwa har su imam malik da wai kake kokarin karewa mun fahimci wannan da kyau shi yasa ni da nake karanta littattafan albani in kana kina ka kini ya fi maka sauki amma kada ka je allura ta haƙo maka garma kana jin haushi na ni da nake karatu ka zo ka kwantsa ma littafin nasiruddin albani zagi akwai maganganun Allah a ciki akwai maganganun manzon Allah a ciki akwai maganganun sahabbai da tabi'ai da su imamu malik da sauran malaman fikihu za ka iya ɗaukar wannan nauyin idan za ka iya ɗaukan nauyin zunubin zagi na kiyama za ka iya ɗaukan nauyin ka zagi Allah da manzan Allah kawai ka rinka yin fushi da fushin wani saboda ni kana kina kuma wai duk littafin da na karanta wai shikenan wani baya kaunar littafin taba littafin wani baya sani mulhatul i'rab da muke karanta mulhatul i'rab ta Imam al-Hariri shekara Hariri yau nawa da rasuwa wajen shekara shi dubu ɗaya da rasuwa karanta ta da muke kawai dan ina karantar da ita shikenan te bakin jini alwarakatu fi usul fiqi kadai da ina karantawa sai bakin ji duk littafin da nake karantawa sai wai shikenan kawai kai kana ki da kin wani dan kana kin wani duk abin da wani yace mai kyau ne kai kuma sai ka ce ba ka jin tsoron Allah Allah zai maka hisabi a ranar alkiyama mun fahimci wannan ko mu abin da muke cewa duk wanda ya zalunce mu wallahi tallahi mun yafe mishi insha Allah duk wanda ya zalunce mu wallahi tallahi mun yafe mishi kuma muna mishi addu'a Allah ya gafarta mishi bai fahimta bane wallahi tallahi ran da ya fahimta ran nan shi za ga ne mana da kwan rediyo in za a tafi wurin karatu bai fahimta bane a manzo Allah da ya zo yaya jifa yana sallah aka ɗibo kashin raƙuma aka yaba mishi aka duka da mai wata ran kawai sai suka tashi suka rufe shi da duka a gindin Ka'aba sai abubakar ya tashi yana cewa dan me dan ya ce za a bauta Allah kadai shine kuke dukan shi ku da kuke bauta gunki 360 fa shi dan ya ce a bauta daya mun fahimci wannan da kyau ko waɗannan masu duka ɗin ko su ko ‘ya'yansu ko jikokinsu sai aka waye gari wata ran manzan Allah ya fitsari su suke ɗauka suke shanyewa a jiya kuma suna a shari'a ta haka abu yake duk sa'an da aka kawo zinare mulmule guda aka saka shi a cikin kashi aka zuba a leda an aka ajiye a bakin masallacin nan leda ta dan fashe duk wanda ya zo sai ya kauda hancin shi haka me yasa bai san abin da ke ciki ba da a ce ya san akwai mulmulallen zinare a tsakiyar kashin nan wane mutum sufa zai yi a kan shi in ya sauya dama dama ya je zaro zinaren ya je can ya wanke gaba daya to duk sa'an da kake wannan faɗa da sunna baka san darajar ta bane ran da ka gane darajar ta shi yasa mu ba ma faɗa da kowa duk wanda yake faɗa da mu da mu yake amma mu ba ma faɗa da shi kuma mu ne mishi addu'a Allah duk ya yafe mishi abubuwan da ya mana don mu dai mun riga mun yafe insha Allah tun ma kafin ya mana a shari'ar mun yafe mishi saboda haka ran da ya dama ya shiga cikin gafara afuwa ne ma insha mun fahimci wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu wa qala husaynun al-ja'fi husaynun al-ju'fi ya ce da haltu alal a'amashi na shiga wurin a'amash a'amash wani babban malamin hadisi ne duk sanda muke karatun bukhari ya zaka ji ana haddasan al a'amash ko wani babban malami ne cikin malaman tabi'ai ana wa za'idatu ni da za'ida kaga bamirul fasli ko ko a Hausa irin wannan kace ni da Musa mun je wuri kaza da zaka ce ni Musa mun je wuri kaza ya zama gwaranci sai ka ce da ni da Musa to shine dakhaltu ana dakhaltu alal a'mashi ana shine yace dakhaltu alal a'mashi ana wa za'ida ni da al a'mash mun shiga wurin za'ida fil yawmin ladhi mata fihi a ranar da shi a'mash din ya mutu duk malaman hadisi din nan zaka ji kowa yana da laqabi irin wannan a'mash me ma'ana a'mash mai dundumi ta yayiwa ko yana da dundumin ne a zahiri ko kuma ka san wani sunan tun kana ɗalibi za a sa maka shi malam ya ce a buɗo karatu sai kai ta buɗe buɗe baka gani ba sai malamai sai ɗalibai su ce maka a amash to me yiwa daga faɗan wannan sunan tun kana faɗa baka so sai ya bi ka dan duk sanda ka ce wa mutane baka son suna kaza to ka shiga uku sannan za su faɗa kuma to amma kana nuna kana so shi kenan ai hakan na keta cikin muciya sai ka jawo sai ya sheka da gudu ya makale a bayan kwanan kofar gidansu tukuna sannan sai ce albani to da na ce mishi ya aboki na sai ga au ashe ba tono bane abin sai ya fito duk sanda ka ce baka son kaza to ka shiga uku shi yasa an suna gaya maka wani suna baka so to ka daure in ba haka ba ran da ka bayyana maita ka baka so to ran nan kuma bakin ciki ya haɗu da kai wani malami a jiya sai sahuntuwa tun zamani da can sai ya zo baya son kukan mage to har ɗalibai suka gane wani indiya baya son kukan mage sai ɗalibai suka gane baya son kukan mage da ya shigo aji shi kenan sai a zauna good morning sa kaza kaza kaza yana juya baya yana fara rubutu sai ka ji wani ya ce sai dan kukan mage sai who's that who's that sai suka kama za ta haukata shi sai aka yi mai transfer sai aka koma da shi katsina to can sai tsautsayi ya safi aka ɗibi wasu daga jesa su tahuntuwa a kai suka tsina malam ya shigo an yana ga an zo sabuwar makaranta kaza kaza ya juya kawai sai ji nyawo kenan sai je rubuta not kawai sai je rata ya kanshi da dama kafiri ne yace shi dai an buwaye madadin yace a mai transfer a koma da shi kasar su mana indiya ne na koyar da mathematics to shine duk sanda ka ce wa mutane ba ka san suna kaza ko ba ka san lakabi kaza to ka kaɗe in ana ce maka ɗan gurgu duk wanda ya ce maka ɗan gurgu sai ka ce yaya mai kafa sai ku daidaita sai a ɗauka ashe abin raha ne sai a daina fari amma ka ce ɗan gurgu ka ce ba ka so sai ka wuce da gudu wani zai ce ɗan gurgu eh shine sai ka iya zama da mutane sai ku zauna lafiya lau to shine yace dakhaltu alal a'mashi ana wa za'idatu fil yawmi alladhi mata fihi da ni da al'amash na shiga ɗaki wurin a'amash ana wa za'idatu ni da za'idatu fil yawmin ladhi mata fihi a ranar da shi a'amash din ya mutu wal baitu mumtali'un min rijali ma'ana mun shiga da ni Husain da a za'ida za mu gaishe da wannan malami a'amash sai ya zama wannan ranar ce a shi malamin zai cika sai muka samu gidan yana cike da mazaje iz dakhala shaykhun muna zazzaune sai wani dattijo sai ya shigo faqala sai ya ce subhanallahi shi yana shigowa hankalin shi yana kan mara lafiya sai ya ce subhanallahi tarawna rajula wa ma huwa fihi wa laysa minkum ahadun yulaqinuhu kuna ganin wannan mutum da halin da yake ciki amma cikin ku ba wanda yake lakana mishi kalmar shahada ma'ana kuna ga gashi ya taho gargaran mutuwa amma kun zazzauna jungun jungun ba wanda ke lakana mishi kalmar shahada mahallin shahid kenan na Sheikhul Albani ma'ana a lakana mishi sai ce yulaqinuhu bai ce yulaqinu ba yulaqinuhu ya gaya mishi ka ce ka faɗa babu wanda ya ce mishi ya faɗi shine mahallin shahid ma'ana bayan an ka daga annabi gashi an ka daga wa kuma daga tabi'ai ko faƙala al'amash haka ba dama imamu ahmad ya ce al'ittiba'u yadda ake biyayya ka bi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama don shi zai ja ka ga biyayya Allah ne sannan sai sahabbai sai tabi'ai ya ce bayan su kuma farrajulu muhayyarun kana da zaɓi kai ma sai ka zage dan tsanka فقال الأعمش هكذا فأشار بالسبابة وحرك شفتيه sai shi al'amash din shi mara lafiyan sai ya ɗaga yatsan shi haka guda ɗaya na nuni haka sai ya ɗaga ma'ana Allah ɗaya ne sannan sai ya motsi da harshen shi ma'ana ya faɗi kalmar shahada din amma saboda rashin lafiyan yayi tsanani ba a ji abin da ake yake faɗi ba shine sai haka ya nuni ya nuni da yatsan shi haka mun gane sannan sai ya motsa harshen shi ma'ana ya faɗi kalmar shahada din kenan ko mun fahimta rawahu abdullahi ibn ahmad mai yiwa ka gaya manta amma wannan dattijo da ya faɗi cewa jama'a ba ya ba ku gaya mishi ba shine shi kanshi sai tuna sai ya faɗa amma ya shiga wani hali kuma abdullahi dan ahmad ibn hanbali shi ya ruwaito wannan fi kitabi abihi a cikin littafin mahaifin shi al-ilal wa ma'rifatir rijal sunan littafin kenan al-ilal wa ma'rifatir rijal ma'ana yana bayani akan illoli na hadisai da kuma ainihin yadda ake sanin malamai na hadisi a cikin mujalladi na biyu shafi na saba'in da shida da kuma shafi na arba'in ɗari hudu da sittin da biyu bi sanadin sahihin da isnadi sahihi to ma'ana abdullahi ya rawaito wannan a littafin mahaifin shi to yaya kenan ai haka takan faru a zamanin da idan malami ya rubuta littafi in ya zo ya zauna yana karantar da kai littafin sai ainihin ya faɗi wata magana sai ka ainihin ruwaiki wannan magana ta hanyar malamin tare da cewa littafin na malamin ne amma sai ka rubuta a jikin littafin haka to in aka zo aka buga littafin sai zama ga maganan mai littafin ga kuma maganganun da aka ruwaito daga mai littafin mun gane ko an sassaka a ciki me misali akan haka ka dauki muwatsa ta Imam Malik Imam Malik ya bude babu ya ce kaza kaza kaza kaza sai ka ji an ce qala malikun qala yahya qala malikun yahya ya ce maliku ya ce duk wannan magana ba maliku ya rubuta ta ba imam malik sai baka muwaɗa sai ka kwafe idan ka kwafe zo yana karantar da kai to in ya karantar da kai ka san zai yi wani sharhi wanda ba shi a littafin sai ka ga wannan abu mai fa'ida sai ka rubuta to shine yake ce kala ya haya kala maliku ya haya ya ce maliku ya ce ma'ana akan wannan magana kenan to kaga ba maliku ya rubuta ba amma haka tashi tsabba a muwaɗa sai a buga gaba ɗaya to shine sai ka je malaman hadisi sai su ware maka sai su ce ga abin da maliku ya rubuta nan ga kuma na yahaya din nan don wannan muwaɗa da muke karanta a nan ƙasar riwaya yahaya ibnu yahaya ce al-laifi al-andalusi wadda dan shi ubaidillahi yayi daga gare shi shi kuma yazo ya karantar da ita ga duniya akwai muwaɗa riwaya ta ainihin yahaya ibnu yahaya at-taimi ita ce imamu muslim ya dogara a kanta akwai muwatsa ta abdullahi bin wahab akwai ta abdullahi bin maslama akwai ta abdullahi ibn bin nan abdullahi bin yusuf at-tunisi akan ta imam bukhari ya dogara da ta abu nu'aym da ta isma'il imam bukhari ya dogara akan muwatsa riwayar imam malik kamar riwaya guda shida mun gane ko akwai muwatsa kuma yar karama ita mutanen kasar indiya pakistan bangladesh suka fi amfani da ita saboda me saboda ainihin al'imamu abu Muhammad almajirin abu Hanifa lokacin da abu Hanifa ya rasu sai ainihin almajiran shi suka yi hijira sai suka koma Madina da suka koma Madina sai suka shiga makarantar Malik to sai suka je suka samu Malik a ƙarshen rayuwar shi sai suka ruwaici wannan muwatsa ita ce za a ganta yar karama ce kamar da kaɗan da kaɗan ta ɗara bulugul maram wani lokacin ma wani bugun za ga girman su ɗaya da bulugul maram ita ma muwatsa ce amma imam malik ya rarrage wasu abubuwa don wannan ta hannunmu yahaya ya je karatunta tun farkon rayuwar imam malik ya taho da ita da girmanta to wancan muhammad ya je daga baya imam malik kuma ya rage wasu abubuwa idan ka je kana son ka siye ta a kasuwa sai ka ce a baka muwatta Muhammad sunanta kenan muwattan Muhammad shi ma almajirin Imam Malik ne to haka riwayoyin suke duk malami mai tsoron Allah za a gani Imam Malik da farko muwattan ta ninka yadda take a hannun mu goma ya zo ya sake rage ta shine ta zo yadda take a hannun mu yanzu ya zo ya sake rage ta ƙarshen rayuwar shi ita ce wannan Muhammad ya ruwaita to mutanen India Pakistan Bangladesh tunda suna bin mazhabin Ahnaf ne sai suka ɗauki wannan muwatsan sai suka gina mazhabin su akan ta na'am yawwa wani bawan Allah yake tambaya wai me dalilin rage ta ai shine duk sa'an da Imam Malik ya zo yana nan yana bincike sai ga wannan hadisi yau shekara talatin da na sa shi to yau na gane bai inganta ba sai ya janye shi to idan da hadisai dubu ne idan aka cire guda ɗari biyar zai zama ɗari biyar kenan to kaji abin da yake faruwa kenan ina fatan mun gane Allah ya shirya da mu saboda su suna da neman gaskiya da tsoron Allah ne shi yasa duk san Imam Malik ya ce muwatta sai dai shekara arba'in yana rubuta ta shekara arba'in ya rubuta ta sanda ya rubuta ta duk malaman madina ɗai ɗai waɗanda ba su yi hassada ba kowa shi ma wai sai rubuta muwaɗa kowa shi ma sai rubuta muwaɗa da farko sai suka yi wa maliku hassada maliku ya rubuta ya yi wa ƙur'ani kishiya suka yi ta suka jahilai sai a ɗau muwaɗa sai a yi wurgi da ita a madina maliku yau qur'ani ce shi haka suka duk inda shedanin malamai suke haka suke zuga jahilai suka ta wurgi da muwada maliku yau qur'ani ke shi to wannan sai bata ci ba kasuwar su bata ci ba sai kuma sai suka zo sai ainihin to bari su ma su rubuta muwada duk inda malik ya ce halal su kuma sai su ce haram sai ka zo ka ga imam malik gashi gashi gashi sai ya ce eh in dai sun yi dan Allah ne Allah zai tabbatar da aikin su idan nawa dan Allah ne Allah zai tabbatar da shi wanda cikin mu bai yi dan Allah ba Allah zai batar da nashi ba za a san shi ba ma duk ina wata muwaɗa take duk baki ɗaya Allah ya hallaka su yanzu sai tawa sai ta Imam Malik to shine duk abin da za ka yi kai da kyakkyawan niyya kyakkyawan niyyar Imam Malik ta sa yanzu sai ka ga gwamma a zagi babanka da a zagi Imam Malik na haka zagi Imam Malik ba ka san san da jijiyar wuyar ka za ta kumbura ba ka yi naushi ma haka zagi babanka sai ka ce Allah ya isa tare da cewa haka zagi Imam Malik ma za ka iya cewa Allah ya isa amma kana ga Imam Malik ya fi mahaifinka daraja dalili imam malik ya yi wa hidimar yawa sunan manzan Allah hidima in aka zagi imam malik ba imam malik ake nufin zagi shi kadai ba ana nufin a ci mutuncin sunan manzan Allah ko ai sai ka tashi ka aiki fafur amma baban ka fa me wa bai rubuta komai ba ko to kaga shi abu mai sauki ne shi ba cewa haka ya halatta amma ai abu ne mai sauki ko to amma haka zagi imam malik shi yasa a shar'ance in aka zagi sahabbai ko waɗannan tabi'ai har zuwa wannan tsabaka ta su imam malik bai halatta fa ai shiru ba bai halatta ai shiru ba da wani zai zo yanzu ya zagi mai risala ina aiki ya same mu wallahi tsayawa za mu wurjanjan ko ya tuba ko kuma wallahi za mu sara kanshi dan me ka zo yanzu mutum ya zo ya zagi limamin mu sai mu shiru to mai risala bai fi limamin mu daraja ba ko mun fahimta jama'a to shi yasa sai ku fahimta ka'ida kayan aka zaje kan gada gada ma zaka iya cewa Allah isa amma ka zo ka mai kawaidi sai wani ya zinduma mishi zagi mu kuma zai mu kai mishi bulo ai dan me yana sai ci mutuncin addinin musulunci ne shi ne abin da ake nuna mutane kullum Allah ya shiryar da mu to shine sai yake cewa bi sanadin sahihin da isnadi mai inganci al mas'alatul khamisa ashar mas'ala ta goma sha biyar wa amma qira'atu surati yasin indahu yace amma karatun surati yasin a wurin mamaci ka san za a ce mamaci ya kusa mutuwa a zo a karanta surati yasin wa tawjihuhu nahwa al qibla da kuma a fuskantar da shi mamaci din ya kalli al qibla lokacin da wai za a zara ran shi falam yasihha fihi hadithun babu wani hadisi da ya inganta akan haka bal kariha sa'id ibn al-musayyib tawjihahu ilaiha sa'id ibn al-musayyib ma ya karhanta ainihin a fuskantar da shi al-qibla din muna son jama'a su ji tsoron Allah su tsaya su fahimci abin da muke nufi a wannan babi lokacin da mutum ya shiga gargarar mutuwa shari'ar musulunci bata kallafa cewa sai a gyara mai kwanciyar shi ya kalli gabas ba ko alƙibla idan ya mutu ne za a yi mai sallah shari'a ta wajabta dole a kwantar da shi ya kalli gabas a yi mai sallah ko a kabarin shi amma a lokacin da yake kwance bai da lafiya zai mutu ba a ce dole sai an fuskantar da shi ya kalli alƙibla ba ai ina ganin duk mai tsoron Allah ya isa ya fahimci yanzu bayanin mu abinda muke nufi ko ba ce ma muka ba ana idan amma mu yan izala ana mana shari'a ana cewa mun ce wai a kwantar da kan mamaci ya kalli yamma to a wani kasar muka faɗa haka a wani littafi muka faɗa haka abin da muka ce shine wajib da za a kwantar da mamaci ya kalli yamma a yi mishi sallah wannan sallar ba ce ba sai an sake ta dalili saboda an kwantar da shi ya kalli yamma dole sai ya kalli gabas da za a kwantar da mamaci a cikin kabarin shi ya kifa ya zubda ciki ko ya kalli sama ko ya kalli yamma wajibi ne sai an kwakula kabarin shi an juya shi ya kalli alƙibla abin da muka faɗa kenan ko muna da dalilai a cikin hadisai sahihai da asarai za mu zo mu karanta maka sun kai haƙuri a hankali amma mutane suna aiki da waiwai ne sai ja ce yan izala sun ce kaza yan izala sun ce kaza shikenan shi ma sai je ya ɗauka a wanda gari sai ce a fatas kuma duka je ka kewaye fatas kuma tun daga kan gada har wannan gada ba za ka ji wanda ya faɗi ba a ina ka faɗi sai wani ya ce a yan izalan sakwata ne suka faɗi sai ka tafi sakwata duk sai ka kara da sakwata ba za ka samu ba ka rinka yawo kenan kamar karuwa Allah ya kiyaye to saboda haka ku rinka jin tsoron Allah ku rinka adalci duk abin da kake faɗi ana nan ana rubutawa kuma za a zo a tambaye ka shi yasa Allah ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk wani abu da kake lafuzantawa ana nan ana rubuta maka shi yasa mawaki yake cewa walau anna idza mutna turikna lakana al-maut rahata kulli hayyin walakinna idza mutna bu'ithna wa nus'alu 'indaha an kulli shay'in yace in muka mutu da a ce za a ban mu ba hisabi ba tambaya yace wallahi da mutuwa ta zama hutu yace amma in muka mutu sai an tashe mu tashin mun akai ba wai cewa za a yi wuce aljanna ba sai an tambaye ka game da komai daya bayan daya za a tambaye ka Allah ya shiryar da mu shi yasa kowa ya shirya ba dai ka balaga ba aiki ya hau kanka ba ka da dama ka ce bari ka koma shekara bakwai yanzu to yanzu me ya akan ka kenan sai ka ci gaba da kyawawan ayyuka kuma kar ka ɗauka wai kyan aikin nan naka ka nuna kai ka isa auren Allah wallahi babu wanda ya isa auren Allah manzo Allah ya bada labarin wani bawan Allah yana ta alfahari wane kai dan wuta ne kana kai dan wuta ne ni kuwa yaya ina ai aljanna wannan aiki nawa sai Allah ya kashe su a rana ɗaya a lokaci ɗaya ya tara su a gaban shi yace ni kake wa shi shige yace to kai na saka ka auta kai kuma tafi aljanna ba ai wa Allah shigewa gaba ka ba Allah da al'amarin shi to shi yasa mutum ya mutu ba kafiri bane malamai baki ɗaya suka ce duk saban Allah za a iya cewa Allah gafarta mai matukar bai kafirta ba saboda abin da kai kake ganin wani dan wuta ne sai ka je ka same shi mai yiwa sai ya kama hannunka da izinin Allah za ka shiga aljanna yasa ba a son ka saki bakinka sai inda shari'a ta baka izini Allah ya shiryar da mu shine yace wa amma qira'atu surati a ma'ana karatun suratu yasin da kuma a ce a fuskantar da wanda ya zo gargaran mutuwa din ya kalla alqibla babu hadisi da inganta akan haka sai yace bal kariha sa'id ibn al-musayyib tawjihahu ilaiha sa'id bin musayyib ma ya kyamaci da aka fuskantar da shi din za mu zo mu yadda abin ya faru wa qala zai ce alaysa almayyitu ra'an musliman shi wanda ya zo mutuwa din ba mutum ne musulmi ba tunda mutum ne musulmi yaushe kuma za a ce ya zo mutuwa sai an fuskantar da shi alqibla wa an zur'at ibn abdurrahman annahu shahida sa'id ibn al-musayyib fi maradihi wa indahu abu salamah ibn abdurrahman فغشي على سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق فقال حولتم فراشي فقالوا نعم فنظر إلى أبي سلمة فقال أراه بعلمك أو أراه بعلمك فقال أنا أمرتهم فأمر سعيد أن يعاد فراشه أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف المجلد الرابع صفحة ستة والسبعون بسند صحيح عن زرعه yace wa an zur'at ibn abdurrahman daga zur'a dan abdurrahman annahu shahida ash-shahida sa'id ibn al-musayyib fi maradihi ya halarci ya je gaida sa'id ibn al-musayyib lokacin da sa'id ibn al-musayyib bai da lafiya wai waye sa'id ibn al-musayyib ne kowa karanta a kawaidi an ce sa'id ibn al-musayyib akhirul mutaqaddimina labarin mu da muka ji a kasashen mu kenan akhirul mutaqaddimina sa'id ibn al-musayyib wani bawa ne cikin bayin Allah wani wali kuma cikin waliyan Allah ya ishe ka ka gane walitaka shi ya ce sai da ya shekara arba'in bai taɓa ganin ƙeya kowa ba a masallacin annabi sai dai a ga tashi ƙeyar me yake nufi shi yake kafa sahu na dama daga dama a sahun farko a masallacin annabi saboda haka haƙƙe liman ba baya gani shekara arba'in shekarar shi arba'in kullum shi zai zo shine mutum na farko a sahun farko daga dama shekara arba'in ya ce sallah ko raka ɗaya bata taɓa hudu ce mishi ba wannan wali ne ko ba wali ba sannan mujabud da'awa da ya ɗaga hannu ya roƙi Allah kafin ya sauke bukata ta zo mun gane wannan ko to sa'id ibn al-musayyib kenan shi yasa kaji mai qawaidi ya wasa shi yace akhirul mutaqaddimin karshen mazan jiya ma'ana samun irin su sai an shafa su sa'id ibn al-musayyib wajen bin sunna wane mutum to sa'id ibn al-musayyib bai da lafiya sai zur'atu dan abdurrahman ya tafi gaishe shi wa indahu abu salama ibn abdurrahman sai ya samu abu salama dan abdurrahman a zaune a wurin abu salama ibn abdurrahman ibn auf kenan dan baban shi sahabi ne dan gidan abdurrahman bin auf mun gane wannan ko ma'ana almajirin abu huraira ne da kuma ainihin wato aisha da abu sa'idin shi wannan abu salama tabi'i ne faghushiya ala sa'idin da abu salama ibn abdurrahman da zur'a dan abdurrahman suna zaune sai kawai sai ainihin aka ga wannan mara lafiya sa'id bin musayyib ya suma fa amara abu salama ta an yuhawwala firashuhu ila ka'aba sai abu salama shi wannan ɗaya tabi'i shi ma malami ne sai ce to a juya tabarmar ko shimfiɗar da shi sa'id bin musayyib yake kai ta kalli alƙibla ta kalli ka'aba an juya ta kenan fa afaqa sai sa'id ya farfado fa qala sai ya ce hawwaltum firashi kun juya shimfiɗa ta ko fa qalu na'am sai suka ce eh فنظر إلى أبي سلمة سيئة كيف كلا أبو سلمة فقال سيئة أراه بعلمك إنا ثماني دسننك كو كما أراه بعلمك إنا غن كان سني أكي هكا كو فقال أنا أمرتهم سيئة إيه نيني نأمر تيسو فأمر سعيد أن يعاد فراشه سي سعيد يتي أجو يتابرمش أكوما لإيت إن دتك mun fahimci wannan ko shine ga ne ya sauke lamba wajen bi ilmi kadin ne yace al asl yadda yake a asalin littafin al musannaf din da ya dauko ilmika sai yace wa Allah wa la Allah sawab ma asbatnahu a cikin al musannaf din yazo urahu ilmuka to jumla ba za ta miƙe ba haka shine sai ya ƙara baya ce urahu bi ilmika sai ya ƙara da baya ce yana ganin haka yake mai waya dan shafi ne a asalin littafin akhrajahu ibn abi shayba ibnu abi shayba ya fitar da wannan fil musannaf a cikin littafin shi mai suna al musannaf mujalladi na hudu shafi na saba'in da shida bi sanadin sahihin an zur'a da isnadi sahihi daga zur'a to kaji ko saboda haka in mutum bai da lafiya ko an ga zai cika din nan kada a ce sai an juya da shi ya kalli alkibla to ta iya ka ce ai mai risala ya faɗa haka sai mu ce eh Allah ya gafarta mishi mai yiwuwa a hadisin ya zo mishi ne ta yadda yake yana ganin ya inganta sai zama bai inganta ba sai ka mai addu'a Allah ya ji kanshi ko in kana son ka warke game da matsalolin malaman fiqh ka je ka samu wani littafi na Ibn Taymiyyah da zan gaya maka yanzu Raf'ul Malam anil a'immatil a'lam yadda ka ji ane mana sharri ana cewa wai muna zagin malaman fiqh haka aka yi wa Ibn Taymiyyah sai aka ce wai Ibn Taymiyyah yana zagin malaman fiqh wai duk sanda ka zo ka ce annabi ya ce wai sai a ce ka zagi malaman fiqh sai Ibn Taymiyyah sai ya ce a'a ai ma mu ba ma zargin malaman fiqh akan kurakuransu shine sai fara wai su waye malaman fikihu na farko ne ba sahabbai ba sai fara da su ya taho kan tabi'ai har ya taho kan waɗannan manyan malaman fikihu da kowa ya fi sanin su to duk baki ɗaya sai ya ce abubakar siddiq ya yi fatawa ya kuskure wuri kaza wani ya gyara mishi ko shi ta gyara mishi har sai da ya kai fa malamai sun rubuta littafi al-isaba fi mastadrakathu aisha ala sahaba gyare-gyaren da sayyidatuna Aisha ga ta ɗaya yarinya ‘yar ƙarama a cikin su musu amma sai da aka yi littafi a kai Abdullahi ɗan Umar ya ba da fatawa sai Aisha ta ce Allah ya gafarta baban Abdulrahman Abdullahi ɗan Umar kenan ai manzon Allah kaza ya ce yaya zai ce kaza yayi kuskure sai da aka yi ta kawo misalai har babanta Abubakar ta ne wa gyara to shine Ibn Taymiyyah sai sai wannan littafi Raf'ul Malam anil a'immatil a'lami ɗauke zargi game da manyan malamai duk wanda ka je yana zargin su maliku da mai risala da sauran malamai to zindiki ne idan sun yi kuskure cewa ke Allah ya gafarta musu to tun farkon da awan har zuwa yanzu da nake magana abin da muke faɗi kenan amma sai aje ya ce suna zagin malaman fikihu suna zagin sahabbai suna ƙaryata hadisai wanda yake faɗin hakan ka tambaye shi kai ka taɓa zuwa wurin karatun sai ya ce a'a an zo an gaya mana ne haba an zo an gaya mana an zo an gaya mana da ana aiki da ita a farko waye ba aiwa sharri ba duk wanda ya shiga izala sai an ce yayi kokowa da uban shi ko ya sai nono ya kai wa uwar shi ko ya sai rago ya kai wa uban shi wani dan izala ya taba yin haka mu yan izala har shela muke muka ce duk dan izalan da ya haka a kawo mana shi duk baki ɗaya za mu haɗu mu tsine mishi albarka aka kasa kawo mana har yanzu muna neman dan izala kwaya ɗaya wanda ya sai nono ya kai wa uwar shi ko ya zai rago ya kai uban shi ko ya wani abu wanda ya zama cin mutunci ne a shar'ance ga uban shi mun ce ku kawo mana kwaya ɗaya kun kasa to irin wannan sharrin ne kuma za a juyo kuma ana yi a gida a ce wane yana zagin malaman fikihu malaman fikihu me suka yi mana malaman fikihu ba su suka koya mana addini ba kuma su koya mana addini mu zama muna zagin su uridu hayatahu wa yuridu mauti fa atruku ma uridu lima yuridu dan me za mu zage su baka da za mu zage su zaka ji mune ai a kunuti ai mu duk wanda ya halatta mu zaga a sarari mu ba taqiya ba ka ji a kunuti muna yi wa kafiran duniya ba ma ba mai wallahi da a ce malaman fiqh sun cancanta a zage su za mu zage su a haka ba za mu yi maka aboye ba duk wanda ya cancanta mu zage shi za mu zage shi karara ba ma jin kunya uban kowa dan me ko wannan gwamnatin da take kafira mai tace cewa tai kowa ya addinin da yake so fankan nan kaga dama zaka bauta yau in kace zaka bauta mata gwamnati za ta hana ka ne nan da sati biyu sai ka samu masu goyon baya in aka zo za a yaƙe ka sai gwamnati ta turo mobile police dan me kana bautar banka za a hana ka a baka mana mun fahimta to wa za mu ji tsoro in muna zagin malaman fiƙi za mu fito mu zage su kuma mu mun ce ku nuna mana masu zagin malaman fiƙi kun kasa haka wani ya miƙe a masallacin juma'a limami guda ya ce wai ana zagin malaman fiƙi na ce alhamdulillah mu muna neman waɗan mu mun yi cigiya ba mu samu ba amma kai tun da ka sani to ka gaya mana nan ya ta inda inda fa wai ana karatu ne wata rana sai wani ɗalibi an karanta muwatsa sai ya ce lauka na maliku hayyun lana qashtuhu fi hadhihi alqadiyya da maliku na da rai da mun tattauna akan wannan mas'ala nace wannan zagi ne fahimta ce maliku ya rubuta abin da ban fahimta ba sai in ce ina ma yana da rai da mun tattauna na fahimta wannan laifi ne nace yanzu wannan zagi ne to wai za su tattauna da maliku wai ya isa na ce a ya isa mana ilimi ne manzo Allah na magana ana tattauna da shi a aje manzo Allah ma Allah ma yayi magana an tattauna da shi Allah da yawa annabi Ibrahim magana akan rayar da matattu me yace ya annabi Ibrahim yace to arini kaifa tuhil mauta Allah ka ce kana rayar da matattu amma ban taba gani ba fa Allah ka nuna min aikace in gani sai ce to ai ba laifi Allah bai ce annabi Ibrahim tafi Allah an ce ka ba dan me zaka a sai ya ce fa khudh arba'atan min at-tayri فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعوهن يأتي يأتينك سعيا kace ka samu tsuntsaye guda hudu ka yanka su ka cakuɗe naman su ka raba su kashi hudu ka ɗora ɗaya kan dutse ɗaya ɗaya kan ka kira kowanne da sunan shi kowanne zai taho da kafa shi ya haɗu annabi ibrahim ya haka sai ce yanzu kam lalle na tabbatar tare da cewa dama ya tabbata amma yana son ya ƙara samun yaƙini ne to Allah maɗaukakin sarki ma baka fahimci maganar shi ba kana neman a tsare maka bayani balle imam mali wai zagin kenan to nan ya ta inda inda to dan me in kuna son ku kasuwa a wurin jahilai ba sai kun zo kun yi waɗanda ke karatu sharri ba jahili yin kasuwa a wurin shi hanya ce mai sauki jahili yin kasuwa a wurin shi hanya ce mai sauki mun fahimci wannan sai ka je ka kama wata hanya daban ko kararrawa ka zo kana kaɗa kana wani dabo kana wani shikenan sai ka janye hankalin jahilai ba sai ka zo ka ɓaci masu yin karatu amma kai ka ki karantar da mutane addinin musulunci an miƙe ana karantar da mutane addinin musulunci ka ce kada su je su saurara ka ce abin da aka faɗa musu kar su yi aiki da shi kai baka koya musu ba kai baka nuna musu ba kai baka yi musu wa'azi ba dan Allah me ake nufi wallahi in ka je ka samu wasu ƴan izalan a wata anguwa sai ka yatta fusayin su wallahi wallahi in na je na samu wasu a wata anguwa sai in ga yaya zan bullo waɗannan nema in ba su shawara dan a samu gyara saboda tun da suka shiga izala haka suka zauna dan kam saboda haka komai haka suke yin shi yadda aka saba din karatu din shine rayuwar mutane a cikin addinin musulunci kamar shuka ce ka yi ta baka zuba mata ruwa sai ta mutu mun fahimci wannan da kyau ko yanzu a ce duk baki ɗayan anguwannin da ke zariya din nan ana karanta sahihul bukhari ana mutane bayanin shari'a dalla dalla me zai kawo rigima to amma su wane suna karatu su wane sun zauna ba sa karatu ka gaya min ba dole a rikici ba wane zai ware naira dubu ya sai littafi wane kuma ba zai sai littafi ba dan Allah ba dole a rikici ba shine abin da ake gaya mutane Allah ya shiryar da mu المسألة السادسة عشر مسألة تقوم شاشدة ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر ليعرض الإسلام عليه الشيخ ناصر الدين الألباني يتي باب لي في مسلمية هلرتي لوكة دا كافر زي رسو لن يجي يمش تلان الدين المسلم من فهمت وانا لكيو لن يجي يوم كافر تلان الدين المسلم باب لي في وانا كافريني sai ka je gaishe shi in ka ga yana gargarar zai mutu sai ka yi kokarin ka musuluntar da shi haka ake tallan addinin musulunci ake yi raja'a an yuslima saboda kwaɗayin kowannen kafiri zai musulunta me yasa albani ya faɗa haka sai ya ce li hadisi anas radiyallahu anhu dan Allah da a ce duk izala haka ake irin ta albani da duk yan izalan duniya ba su zama iri ɗaya ba ta ma waɗannan izalarsu sai dai gemu da kwagiri waɗannan izalarsu da karatu to yaya ba dole a faɗa ba haka tashi faɗa dama da kwagiri a hannunka duka za ka yi kai babu littafi a hannunka sai duka shi ne yace abin da ya sa muka faɗa haka saboda hadisin Anas Allah ya ƙara mishi yarda qala Anas yace kana gulamun yahudiyyun yakhdumu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama fa marida akwai wani yaro ba yahude yana zuwa yana wa manzon Allah hidima ma'ana wani saurayi ne yana zuwa wa manzon Allah aike shi kai nuka ne kaza kaza abubuwa da yadda aka saba na al'adun yau da kullum famarida sai wannan yaro sai rashin lafiya ya kama shi fa'atahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallama ya uduhu sai manzon Allah ya je gaishe shi ya halatta a je gaida kafiri in bai da lafiya kenan ko to shine hujjar Nasir Din Albani kenan in kai hakuri wallahi sai an wayar maka da kai ko menene kana can an gofon aka kai maka labari ka lallabo ka zo da muke karatu ka ji sai ka ji shikenan sai ga kanka ya waye ba wani abu duk zagin da kai kuma a da Allah ya gafarta maka faqa'ada inda ra'asihi sai manzon Allah ya zauna daidai kan shi fa qala lahu sai ya ce aslim manzon Allah ya ce ka musulunta mana fa nazara ila abihi wa huwa indahu sai wannan saurayi ya daga kai ya kalli baban shi baban nashi yana wurin shi ba yahude ne fa qala lahu sai uban ya ce ati abal qasim kai da'a ga baban qasim mu ma duk ya ce mun san ba daidai muke kai ba duk ba haka bane kawai hayaniya ne da ban kaura yi da'a tun da kai zaka tafi yanzu kai sauri ka ba aslama sai yaro ya musulunta shikenan yana musulunta sai ya mutu fa kharaja annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa huwa yaqulu sai manzo Allah ya fita yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadhahu minan nar mun gode wa Allah da Allah ya kwace shi daga wuta falamma mata lokacin da yaro ya cika ya mutu qala sai annabi ya ce sallu ala sahibikum ku zo a yi wa ɗan uwanku ko abokinku sallah shi kenan ya zama ɗan uwa to da wannan hadisi malamai suka ce da kafiri zai zo yanzu ya musulunta yana musulunta sai ya faɗi ya mutu sai ka ce wannan ɗan aljanna ne saboda in ka musulunta duk baki ɗayan aikin da kai na sharri gaba ɗaya an shafe shi kuma duk ayyukanka na alkhairi Allah zai tabbatar da ladansu kana kafiri da kana sadaka kana kyautatawa dangi da sauransu duk waɗannan Allah yana rubuta maka su ba za a lalata su ba tukuna sai in ka mutu kana kafiri sai a je maka da su ranar kiyama sai ka gansu kamar za su yi maka amfani faja alnahu haba'an mansura to in ka dawo ka musulunta kana kafiri din to duk waɗannan ayyukan alkhairin sai su dawo cikin fayil ɗinka duk sharrin ka sai a yafe shi sai ina kenan sai aljanna Allah ya kai mu lafiya أخرجه البخاري والحاكم والبيهقي وأحمد الإمام البخاري دا حاكم da bai da ahmad suka fitar da wannan hadisi al'imamu ahmad ya fitar da wannan a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari ɗaya da saba'in da biyar da kuma shafi na ɗari biyu da ashirin da bakwai da shafi na ɗari biyu da sittin da shafi na ɗari biyu da tamanin wa ziyadatu lahu fi riwayatin ƙarin da aka samu a ƙarshen hadisin cewa falan ma mata qala sallu ala sahibikum imamu ahmad ya samu wannan riwaya a wata ainihin wannan ƙari a cikin wata riwaya tashi mun gane wannan da kyau ko to duk waɗannan abubuwa da muke ainihin faɗi